to hassanu yana ci wannan ya ɗaukaka yana ta yi sai allah ya aiko annabi alisun annabi ya koma madina alisun mutan maka suka rasa inda su suka ga ya za su yi su samar da matsala akwai a ashar maimun a asha in yi waka shi ma haka take shiga ko ina shi ake kiransa sannajitul arabi ran nan mutan maka sai suka ji shi ta bayan gari a rakumi yana tafiya yana nabiyun ya rama la tarawna wa zikruhu agara la'amri fil biladi ma anjada alam tagtamil ka lailata armada wa bata kama bata sahidu nabiyun ya rama la tarawna wa zikruhu agara la'amri fil biladi wa anjada sai suka ji da kunnan sai yana ce annabi ne yana ganin abin da baka gani Allah yana buɗa masa al'amarinsa ya cika kwari ya cika tudu to wannan in yaje ya riske shi ya musulunta to za mu ga tasko domin musulunci zai ta yaduwa sai suka yi maza aka je wajen gari aka tare shi aka ce ina za ka ne a asha sai ce ai madina za ne ina ya faɗi annabi alaihi suka ce ai ka san ku abin da zai maka sai ban san bai ce da ka je ka musulunta zai hana ka shan giya shi ko bai san shan giya ne sai firgita ce da za ka yi mana alkawari za mu baka raƙuma ɗari ka koma gida in ya so baɗi kaji sai a asha yadda sai karɓi raƙumansa ɗari ya koma gida yana zuwa rigarsa kafin ya sauka tagosa ta ranɗama shi da ƙasa ko shura bai ba sai mutu to shi hassani radiyallahu shi kuma da aka je yana madina sai suka ɗauki kuɗi aka je aka same shi sai aka ba shi aka ce ga so ake yi wa annabi alisama zambo shi da bai ba ruwansa ba ba sa hankalinsa aka bai je ma taɓa ganinsa bai ba shi hassanu da dilawan tafi da sauri daman dogo ne ko mai saurin tafiya ya ɗauro zani haka irin futa ɗin nan ya ɗaura mai ruwan toka Shikenan sai ya taho don ba sai na faɗa maka ranar da lokacin ba akwai waitar da annabi alaihi salam shi ma akwai rigar da isa da irin rawanin da ya sa da hular da ya saka da zanen da ya daura alisu da irin yanayin da yake zaune ya yi haka yana kallo yana shigowa yawai daga ido da zai ga annabi sai sai faɗi sai da ya suma ya ce bai taɓa tsammanin akwai makaluki irin wannan ba shi sa ya ce da shi wa a hasanu minka lamtara tara aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u kulikita mubarra'a min kulli aibin ka annaka kar kulikita kama ta shawo tuni abu ya canja kafin ka cana ya musulunta daman ya katari ya zo ya tara annabi sai na magana aljanna shi kuma yasa ce haka in yana magana aljanna duk wanda ya shigo sai ya musulunta ko sai aljanna ta zama tasa yana cikin wannan da mutane takaitattu su ma ba sai na faɗi adadinsu ba har adadin wanda suke gurin an su suna gurin shi kawai ya zo ya gan shi haka shi kenan yana ganin sa ya firgita ya suma to shi ya faɗo na ce a sanin min kalam tara aini mafi kyawun ka ido na ba taɓa ganin irinsa ba wa ajmalu min kalam talidin nisa wanda ya fi ka kyau mata ba taɓa haihuwarsa ba fuligita mabarra amin kulle aibin an halice ka kubutacce daga dukkan lahani duk wani aibi baka da shi ka annaka karku ligita kama ta sha'u kamar ka ce kai ka dinga gaya wa Allah ga yadda kake so a yi ka aka yi ka ko shine abin da Hassan ya faɗa su ko suna can gefe ɗaya ya dawo ya zo ga wanda yana za ce ba ni ba ku ya musulunta shikenan wai kuma zan yi duk abin da zan faranta masa yau a duniya shi nake so shi aka kuma daga nan aka fara aran gama da shi ya gaya mutanen maka ya ce lissani sarim walla fihi wa buhari la tukaddiru hudilawa ina gaya muku daga yau an shiga yakin da ba lafawa ya gaya wa sakoce ba zan taɓa saurarawa kowa ba haka ko ake ita eh, wannan shine ma'anar shi wannan baitin eh, eh annabi alayhi salam ai ba dan Allah ya tsara shi kan ka duba lokacin da je gidan ummi ma'abadin radiyallahu anha da yaje kuma akwai kuma shiga wani akan da yaje ce ita ma shekararsa hamsin da uku a lokacin alaihissalam kuma ya yi tafiya ta kwana shida a rana a cikin sahara duk abinda zai sa mutum ya canja ya wujiga wujiga an same shi amma da iji ya samu baiwa allah nan alaihi salatu wasalam radiyallahu anha to ita ma mutu ne ya kirkici tana da kyakkyawan hali ya tadda ita a haimata guda biyu suka yi mata sallama ta karbe sanu biyu aka ce mana bukatar nono matafiya ne zama gurin istiraha ce tuntuni suke da irin wannan sai ta ce babu haka da zai sai ce ga wata akwai a can da nake hangowa wannan fa sai ta ce masa ai ba ta da lafiya wuya ta sa ta ba za ta iya shiga cikin ayari ba sai ce mata ko za ki bani izini in tatsi nonanta to a nan kirkinta ya fito inda ba mutu ne kirki ba ce sai ta ce na gaya maka ba ta lafiya za ka matsanta wa sai ta ce masa in kaga za ka iya tatsa na maka izini shikenan sai ce a kawo ta ana kawo ta daman ya iya kiwo alaihi ba shi da bakunta akan dabbobi ana zuwa da ya shafa wayan da sai sambal taba sai hantsa sai ce kawo ƙwarya da ya rike ya iya tatsa ya daga kafar ya katsu daya eh, biyu uku sai ƙwarya ta cika ta lokacin da sai da ya zare hannunsa haka ya janye janye shi kenan alaihi salam da ya wannan sai ce mata sha sai ta karba ta sha ya kalli yadda take sha don ba sai san yadda ake shan nono ko shan ruwa wajen da ba musulma ba ce sannan ya kare ya san karatu ya gane inda take sannan sai kuma sannan aka fidda ita daga shakku an san shakku kuma sai ta ɗauka da fa'ida aka yi amma ta sha ta ji nonon ne eh, ta sha ta ji nonon ne sannan biyun su sha da suka sha sai kuma karba ya sha sai ce a kawo babban masaki shi nan ya tatsa itatsa itatsa wajen so 37 sai kwarya ta cika sai ce to cike je ki aji to a lokacin ta kare masa kallo alaihi salam tana zuwa ya gama abin da zai domin tun kamar sha ɗayan rana ya shiga gidan sai da ya kai karfe biyar alaihi sannan ya fita sai ya mata addu'a yawan mijin addu'a shi mijin baya nan sai masa da sai na bakar ya ji irin addu'ar da yi sai durkusa ce ya rasulullahi kaman irinta sai ya masa abulai ibn ya kidi sai ce ni ma irin irinta sai ya masa alayhi salam sai suka tafi shi ko mijin yana dawowa da magariba sai ya ga masaki fal da nono yace ce na ji ka samu wannan nono ana cikin wannan hali na kunci da fari kuma dabbobin mu gaba ɗaya ba mai shayarwa sai ta ce marar alaina rajulun mubarakun kalmar albarka wani mutum ne mai albarka ma'anarsa alherinsa ba shi da iyaka shi ya wuce sai ce za ka sahibu ƙuraish duk yadda aka yi ɗan uwan ƙuraisha ne da suke rigima da shi ya ce da ita sihuli fanta mun shi sai ta ce farkon abin da zan fara gaya maka ƙaramin kai bai aibata shi ba babban ciki bai aibata shi ba ma'ana kansa daidaitacce ne ba girma ba kankanta sannan cikinsa da kirjinsa a shafa suke sannan ta ce a jikin fatarsa sawaba akwai haske sannan fi ainihi da'ajo idansa bakin baki ne farin fari ne sannan ga gashin gira ya zo kama zai haɗe da juna sannan gashin idan cikakke sannan geman yasa cikakkiya ce sannan sai ta ce fi sautihi sahalo muryarsa wata iri ce ba irin siriri na ba kuma gwangwarangon wata irin murya ce tsaka-tsaki to da ta faɗi wannan sai ta ce wasimun kasimun kyakkyawa ne duk wanda ya gan shi a ido kowaye sai ya yi itirafi ya yi ikirarin kyakkyawa ne wajen zubin halittar kauri da tsawo komai dira aka yi sannan abin da yake da launi an yi shi daidai shine wasimun kasimun sannan sai ta ce masa huwa gusunin baina gusunai ne wato kamar ganye ne guda ɗaya a tsakanin ganyayyaki guda biyu sai ce huwa an daru salasa wa ha ganyayyaki ne guda uku amma ya fi biyun kyau ya fi su cika ta ce na ga abin mamaki iza sakata alahul ƙaru in yi shur sai ga nutsuwa ta rufe shi gaba ɗaya wa iza ta kallama alahul baha in yi magana kuma sai kwarjini sai kwarjini ya kama ka ya ce in ya umarci mutanen in yana magana wa'annan biyu da suke tare da shi sai ga sun yi shuru sannan in ya ba da umarni sai ganin nan sun tashi sun aiwatar sai ta ce masa shi wannan bawan Allah yanda na gan shi wato a ginin halittarsa Allah ya gine shi da kwarjini baya buƙatar wani makamai ko wani soja da wane ne wani za a zo a kamba ma a firgita kowa shi da ka ganshi shi kadai ginin sa ne ke tabbatar da wannan sai ce da kaga fuskar sa kuma wato kaga fuskar mai alkhairi babu alamun shari tare da shi ko ɗaya sai ce mata za zaka sahibu ƙorish wannan ba ma tantama dan uwan quraisha ne suke rigima da shi in Allah ya bani iko zan je in riske shi in bi shi Shekarar sa hamsin da uku da duk wannan wahala ma ka gaina ta gane kyansa babu abin da ya aibata shi alayhi salam to wannan shine abin da shi hassani shi ma ya gani ya firgita shi ya faɗa dan ita baiwar allah kusan ta kasa annabi alayhi salam wajen gida bakwai a wannan abin da faɗan da karatu za a yi za ga hawa hawa ta ware shi ta ce zancen sama waccan muryar ta faɗa fi sautihi sahalu. sai ce kalamuhu ba hazaru ba ne ba nazaru ba ne fasul dalla-dalla ike babu siriri babu kuma ƙauro sannan in ka ga kalmominsa yadda ka san dutsen waya a jere haka kalmarsa take kaga ta gane irin lafazin maganarsa salam ta gane irin rawan irin sautinsa inda kaman sautinsa yake salam ta gane kira jikinsa haka salam ta gane ɗabi'unsa cewa in yayi shuru nutsuwa in yayi magana kwarjini ginin gininsa ga baki ɗaya akan kwarjini aka gina shi sanda ka kalli fuskarsa lawajin mace ba za ka ga alamun fushi ko ɗaura fuska wadda take nuna abin da ke zuciya ba wajen gida bakwai ta kasa su daban-daban mace ce wacce take ba karatu ce ko rubutu ba amma sau da safa'i da Allah ya bata Allah ya mata alfarma annabi ga gidanta tana zuwa a lokacin duk ta fidda wayannan abubuwa wajen suffa talatin ta faɗa amma ka lissafa wajen gida bakwai ta raba shi alaihi salam eh to wannan shine fassarar baitin yake faɗa muna fatan Allah maɗaukin sarki yadda muka tattauna magana ta annabi alaihissalamu a yanzu to Allah ka yi mana katari kamar yadda ka yi wa hassani katari ka yi mana katari na ƙaunar Allah subhanahu wa ta'ala ka yi mana katari na ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kai mana katari na ganin girman Allah subhanahu wataala kai mana katari na ganin girman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kai mana katari na tsoron Allah kai mana katari na bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama كمان mana katari na زن الله صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا رحم الراحمين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار توفنا مسلمين والهدنا بالصالحين يا حي يا قيوم برحمتك نستجيس